mai sauraro maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez na ƙasar Nijar, inda wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud yake tattaunawa da mahalarta zauren kan soke dokar haramta safarar bakin haure a Nijar. Musa Bashir yana bayani kan tsarin wayar da kan waɗanda abin ya shafa. sai lokaci ya kuɓuce mana. Yau za mu ci gaba da sauraron shawarar Musa Bashir. Bismillah Malam. Mhm. sai dai abin da ya fi kyau ana sensibilisation ana waye mutane kai na in kai haka ga laifin da zai same ka ko kuma su ma kansu bakin hauren su gyara irin zaman su mhm. tunda gaskiya mutum shi ma sai ya gyara zaman shi don wani abu kai ya zo masa mhm. kamar yanzu kaga muna kwanta musu muka samu dama kamar su gane mace ya kamata yi shiga wadda irin ta mace mm. yawa mace kin huto da wata ƙasa kin zo ƙasar musulmi kuma ki wata shiga wadda mm. ke da kanki kin yi provoken mutum mm-hmm. to tun da kaga bangaren shari'a ana cewa abun da ake ma provocation mm. don akwai provocation da kake yi ke mace kin sa ƙananan kaya kin yadda kika sha hankalin wani mm. wani abu ya faru da ke to dole sai an yi magana mm. wannan ƙananan kan da da kika sa kika sha hankalin shi mm. to muna dan musu jawabi mu ce munan al'adun mu ba haka bane ku yi dubara ku nemi hijabi sai ku saka ba wanda zai iya ma ganewa in ba kun yi magana ba ya ce a wannan ai ba ai kasa bace ai wannan ai yare ce to zai wahala kaga an gane irin wannan to amma in suka saka hijabi kaga an bace to yanzu dai muna ba su irin jawaban suna ganewa kuma irin kara da za su iya kawowa sai ga kamar gaskiya a zau wasu a matsayin ba yin haure sai ga mutum ya zo gidan gwamnati sai ganshi shi da ɗan kilot a matsayin shi na namiji da dabarar da kilot kuma ka zo gurin hukuma da ƙananan kaya ka zo gurin hukuma ka ce ƙara kaka mm. to ya kamata ka girma tuta ƙasa mm. da za ka shigo inda za ka shigo inda hukuma ce ta ƙasa za ka ga tuta to wannan ya kamata a girma ƙasa mm. muna kwanta musu in za su shigo wannan gurin sisi shiga mai kyau wadda za a karbe su hannu biyu to muna cikin irin muna ba su irin wani jawaban Allah ba mu dama duk muna idan muka dawo wurin ka malam Aminu yau kusan watanni uku da aka soke wannan doka kuma yan kasuwa suna ɗaya daga cikin da suka yi murna matuƙa da wannan soke doka shin kun samu wani sauyi ganin cewa yau watanni uku ta fuskar da aka soke wannan doka a gaskiya sauyi dai sai da a ce ana cikin jira mhm. ana cikin jira saboda abu ne ya riga ya faru kamar ciwo ne in aka riga aka kamu ai dole sai an warke tukwanin sannan za a samu a murmu ko magani da sanne sanne yawwa magani da sanne sanne ke zuwa ba mhm. sai a hankali daga baya dai in abin ya kankama tunda gaskiya ai har yanzu abin bai kankama ba mhm. ana dai yi guda biyu uku haka suna dan jajjefawa mhm. amma irin yadda aka san cagatan cagata agadas da yadda aka santa yanzu ko rabin ta babu a gaskiya sai dai a illa dokar a can baya ta muku eh gaskiya ta kawo koma baya fiye da yadda baka zato mhm. saboda da yawa sun rasa ayyukansu mhm. akwai fami ma za a ce maka ma wanda da yawa sun tarwatse mhm. wasu yanzu ba wai mazajen ba matan ma ba suna akwai wanda yake ni na san shi lokacin caga yana da mace ta kai fudu amma yanzu matan ma ba suna ba ma shi ba babu ba abin da za a yi babu ba ta dokuwa illa ce aka yi ba karama ba sai dai Allah ya ka sauke abu malam isuf emut ku ne kuka sha gwagwarmayar ganin jawabin dokar an soke ta ta hanyar shawarwari ga hukumomin kansu ko kuma gwamnatin Nijar musamman ma dai wannan gwamnatin ta soji kuna ɗaya daga cikin wanda kuka ba da shawara na a soke wannan dokar har gangamin da kuka yi na goyon bayan soji babban dalilin ma yin shi soke dokar da kuma mm. dakarun kasashen ketare da suke cikin kasar Nijar a jibge da su tattara su bar kasa sai gashi yanzu gwamnati ta soke wannan dokar shi yanzu bayan soke dokar kuma wani irin shawarwari ne ya kamata ku ba wa gwamnatin dangane cewa dokar ta bata zo da wani sabon salo ba na daban maimakon a ci amfaninta sai a ga rashin amfaninta ya fi amfaninta yawa. Yala, don ka mu fatanmu ka soke dokar ga ya zo da waɗansu illoli daban haka mhm. zai ba makiya dama mhm. uh, magunguna bisa kan soke wagga da aka yi yanzu abin da su al'umma suka sani da in an ganka da bakin haure in ce an ganka da bugwari kamar an ganka da kwaya mai mhm. yanzu kana iya ka da su ana iya ganin ku ba tare da an kama ka ba to wannan shine talakawan suka sani me babu waɗansu ka'idodi da aka fito na cewa yanzu masu so su sana'ar ga ta yadda za su bi hmm. su 'yan sana'ar gasarin da aka aza musu wanda ya kamata su yi don gwamnati ta amfana da wannan abin da ake ce migration wannan fatauci hmm. su kuma al'umma su amfana kenan yanzu shawarar da muka mun ma ba da ta tun ba yau ba da su gwamnati musamman na agades hmm. tunda akwai hukumomi na na agades suna iya fuddo sari na ga su 'yan caga hayar da ya kamata su bi domin wannan sana'a su su ci amfaninta su kuma hukumomin gari su ci amfaninta mhm. su kuma bakin hauren su samu hankalinsu ya kwanta san da cewa lalle suna iya zuwa mhm. kuma su ta yi ba tare da sun gamu da matsalolin da suka gama a kwanakin ba mhm. saboda kakkumance da eh, suna da yawa waɗanda aka zibge na agades mhm. su kan kansu ba zama agades son zama agades ba suke saboda sun zo ne don su yi gaba an zo an zibge su har ya kai ma hulda tsakaninsu da al'umma ta zama matsala sosai dan an samu korafi da dama bisa kan waɗanda aka zibge nan wani bi suna ma 'yan gari kwace fade da dire-dire gidai haka mm. su kan kansu to ba fatan su ne ba haka kenan yanzu babban burin mu kamar yadda shi aminu ya ce caga hayo bata dawo ba kamar yadda aka san ta da mm-hmm. yadda na ce muku hayo labari bai kai ga sauran waɗanda su ne ah, aka sani saboda mm. shi wannan migration fataucin nan 'yan mm. niger in sun yi su je libi ne me waɗanda suke zuwa don su turai kin nan yawancinsu su ne 'yan gambia 'yan cote d'ivoire 'yan ghana da 'yan nigeria ba yawancinsu ba 'yan niger ne. 'yan niger mun san muna zuwa Alger Libi mai waɗanda suke zuba kuɗi sosai bisa kan wannan sana'a. Wanda idan ka ce baka jika ɗari ka kai shi Libi ya baka to su ne masu fitowa daga Ghana daga kasashe na Sidiya wadancan. Mai 'yan niger dama wannan zirga-zirga zuwa Libi Alger mun santa. Kenan yanzu fatanmu kan su waɗancan 'yan siriyawo 'yan kasashen can su samu labari mhm. su rinka zo mana a dubbai kowace rana ya kamata nan mu fuddo sarin da in sun zo za su zuwa su ji daɗin zuwan da suka yi kuma su samu su ta cikin lokacin da suke so ba tare da an takura musu ba kuma a yi yadda su 'yan cuwacuwa za su cin amfana su ci riba a sana'ar su da ita meri ta samu tana hayya kuɗin shigowa waɗanda za ta iya aikin gari da su insha bilal afununo tun bayan soke dokar yanzu ya za a kwatanta yadda baki ke zuwa cikin tasha domin su tafi turai ko su libya ko algeria yanzu maganar da za mu yi duka maganganu an yi su doka ita ce take da baibayin kowa eh, da baibayin karhe ce an babu doka ba abin da za a yi ku duba cikin gida da kanshin babu duka abin da ke sama yanzu eh, kun da caga wanga yaro yanzu ya da kusancen wani mutum ya kawo maka mutanen ka gan shi da halin shi ma ka san shi ba mutum ba ne to mu abin da muke fata muna so a yi shi tun da aiki da muka sani ne eh, dan caga ya zama wane ne kuma zai kama ka mutane wa ya kama wannan mutane kuma wani irin mutane ne wanda kai ka kawo amma dai mutum jalau jalau ka gaishe kamar mahaukaci mhm. ya ga wannan da eh, buhu ya jawo shi ga wanda kuma ya jawo shi mhm. baka shi da kanshi bai san da da sai sai ya sha wani abu hankalin shi fita ya dinga zuwa yana gudu kawai muna kallon su sai su babu mamaki mhm. kenan ya zamanto sarin da kuka ce yanzu dokar da kuka ce yanzu a zamanto ni misali ni ina da gidana ko ina da wurina ko cikin tasha nake wani waje an san ni wane ne kuma wai bani inci yi wanga aikin bayan shi bahaman to na yi shi bahaman na mai da shi bahaman mm-hmm. kenan kai magabaci ne kuma kana da dokakka da kanka mm-hmm. kana da takardun da maka yanzu babu da bai ga mutum mm-hmm. sai fediru da kashe fudu kenan su ne da babu su ka ga mu da mutane can ka cika mota ka kai wa mu ko muka ganta can daji muka mota wata abanta abanta kat mil wata mata luz mil wata amata wi mil rashin gaskiya nan to ta bi gaskiya ba mai ka mota da an sai da ka sanjika ta sai da ka ko polisi sai da ka za ka fudu fediru ka shi fudu abin da sai ce maka ga cin mutanen ka nan tsakanin ka da da mai iko kenan yin mai mota da kanshi saka ku yi mata lokaci eh, yana yi wa karewa za ta yi mm-hmm. saboda yau mutum ya je can in cika mai mota in yi kashe maraba in miliyan guda zan bashi jikka dari shidda in dauki dari fudu kenan ni kenan yau na cika maka mota ka bani hakki na daidai na dauki jikka dari na baka shika dari tara kudin ka ne mm-hmm. kenan yau da mai mota da kanshi ya san ta gabata da amfani mm-hmm. kalan da stan wannan bai da amfani da bayanan bilal afunuru za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu dora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da hamid mahmud wanda ya shirin a jihar agadez na kasar nijar sai solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke cewa mu zama lafiya